To idan muka je Najeriya manoma da dama sun samu damar komawa gonakinsu bayan kwashe akalla shekaru biyar ba tare da noma ba a wasu garuruwa na yankunan kananan hukumomin Gusau da Tsahe da Maru a jihar Zamfara da kuma wani bangare na yankin karamar hukumar faskari ta jihar Katsina. Hakan dai ya biyo bayan komawa gida da aka ce mashahurin ɗan bindigar nan mai suna dogo gyaɗa yi inda ya fatattaki 'yan bindigar da ke hana manoman zuwa gonakinsu. kana ya buƙaci kowa ya koma gona ba tare da fargaba ba. Abdulsalam Ibrahim Ahmed ya bi diddigin wannan batu ga kuma rahotonsa. Wannan batu wanda ya fara kunno kai a matsayin wata jita-jita a yanzu dai bayanai game da tabbacin hakan na ƙara bayyana kuma wani mutumin ɗaya daga cikin garuruwan da suka samu wannan sauƙi na matsalar tsaro har suka koma gona ya bayyana yadda dogogi ɗaya koma dajin mun haya a jihar ta zamfara yana can ta gefen babbar duka cikin moru local government lokacin da sojojin sama suka yi bombardment gidan shi aka ragargaza kayan shi da sauran abubuwa to sai iyayen shi suka yi ta kokarin cewa ma dai ba wannan abubuwan kuma suna son ya dawo gida to da ya dawo sai zanna da duk waɗannan